kai ke sashin hausa na muryar amurka ke magana daga nan birnin washington dc mai saurare assalamu alaikum barkamu da maraicin yau asabar daya ga watan agusta na shekarar 2020 da fatan musulmi masu bukukuwan sallah suna ci gaba da bukukuwan sallah lafiya tare da kiyaye ka'idojin yaduwar cutar coronavirus Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin a ji abin da muke tafe da su a yau, ga Ibrahim da kanin labarai. Yanzu masu ɗauke da cutar COVID-19 a duniya sun kai sama da miliyan goma sha bakwai da rabi bisa ga alƙalman Johns Hopkins. Wasu fitattun 'yan majalisun tarayyar Amurka biyu sun yi gargaɗi matuƙa ga China je jama'a bayan da ta bayar da umarnin kama 'yan rajin demokaradiyya ciki har da wani ba amurki sannan shugaban amurka donald trump jiya jama'a ya sake zargin cewa ana iya magudi a zaben shugaban kasa da za a yi a watan nuwamba muddin aka kada kuri'a ta akwatin gidan waya kanan labaran kenan aka saurara bayan an ji halin da duniyar ta wuni za a ji matsayar masana a game da kalaman shugaba muhammadu buhari kan shugabannin hukumomin tsaron kasar da tuni jama'a ke kiran a maye gurbinsu da wasu saboda gazawarsu wajen kawo ƙarshen yaki da 'yan ta'adda da 'yan bindiga a Najeriya. kudaden da aka ce za a kara wa su dakarun tsaro abu ne mai kyau amma zai yi kyau shugaba buhari ya yi abubuwan nan da 'yan najeriya suke bukata sannan Za a ji kiran da shugabannin al'umma suka wa jama'a a wannan lokacin bukukuwan sallah a birnin Yamai wanda ya zo da wani irin salo. Zan ƙara jan hankali bisa wannan annoba saboda har yanzu akwai saura. Kuna gani kasar Makka wanda yake da tele ya gani yadda ake ɗawa. Haka zalika za a ji yadda sallar ta kasance wa al'ummar lagos a daidai lokacin da ake samun hauhawar sabbin kamuwa da cutar coronavirus. Kana Muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakubu Makeri ya shirya kuma zai gabatar. Amma kamun mu kai ga duk waɗannan, bari mu fara da jin halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ana kuma kan shagulgulan sallah lafiya. Tawa Ibrahim Kalmasi Garba. yanzu masu dauke da cutar sun kai sama da miliyan goma sha bakwai da rabi bisa ga alƙalman johns hopkins da zama ta gaba a yawan masu dauke da cutar miliyan hudu da rabi sama da miliyan biyu da rabi sannan sai india mai kusan miliyan ɗaya da digo bakwai mexico mai adadin mace-mace dubu arba'in da shida da ɗari shida da tamanin da takwas sanadiyar cutar ta maye gurbin burtaniya a matsayin ƙasa ta uku a jerin ƙasashe masu yawan waɗanda cutar ta hallaka a cewar johns hopkins waɗanda suka mutu sama da dubu ɗari da hamsin da uku ita ce ta ɗaya a yawan mace-mace brazil mai sama da dubu tasa'in da biyu a halin da ake ciki kuma ƙasar rasha ga gagarumin aikin rigakafin cutar ta covid-19 a watan satumba ko oktoba kai sun ruwaito wasu majiyoyi na cewa a wata cibiyar gwamnatin ƙasar aka ƙirƙiro rigakafin da dubu ɗaya ne suka fito zanga-zanga a birnin portland na amurka da safiyar yau kimanin kwanaki uku bayan da aka yi shelar shirin rage jami'an tsaron gwamnatin tarayyar amurka biyo bayan wata yarjejeniyar da aka cimma wadda jami'ai a jihar oregon ke fatan za ta rage zaman ɗarɗar yayin da birnin ke ƙoƙarin kawo ƙarshen zanga-zanga mai cikin rudata da watanni ana yi zanga-zangar da aka yi da daren jiya juma'a ta yi kama da ta shekaran jiya alhamis ko cikin tsawon makonni aka kammala zanga-zanga ba tare da wata arangama tashin hankali ko a tsakar daren jiya babu wani jami'in tsaron gwamnatin tarayya inda aka kwashe makonni ana zanga-zanga ba a ga wani jami'in tsaro a kewayen wurin ba masu zanga-zanga sun a birnin kobar rocks na kasar rasha a yau dinnan asabar ƙarshe a jere da suke hakan saboda kuhula da suka yi da kama gwamnan yankin mai farin jini jami'an tsaron gwamnatin tarayya furgal a farkon watan yuli saboda zarginsa da ake da aikata kisan kai a lokuta 2004 da kuma da 2005 gabanin zamansa gwamna birnin moscow inda zai zauna a kurkuku na tsawon watanni biyu mutane da dama a wannan mai nisa a rasha mai kuma iyaka da china sun yi imanin cewa zarge-zargen da ake wa moye gurbinsa da aka yi a makon jiya bita da kullun siyasa ne kafin ibrahim ya karanto mana sauran labaran bari mu leƙa babban birnin tarayyar najeriya abuja inda shugaba muhammadu buhari ya ce za a ƙara wa sojojin najeriya da sauran jami'an tsaron ƙasar kuɗaɗe domin samun nasarar yakin da suke yi da ta'addanci a jawabinsa ga jama'ar najeriya ya ce gwamnatin za ta himmatu gurin aikin kwamitin da ke binciken cin hanci da rashawa a tsohuwar gwamnati da kuma wadda take ci a yanzu domin hukunta barayin ƙasa daga abuja ga rahoton umar faruk musa ga dukkan alamu dai shugaba muhammadu buhari baya da niyyar jefar da kwallon mangoro ya huta da kuda ganin cewa duk da kiraye-kirayen da masu faɗa a ji a cikin kasar da masu sharhi kan sha'anin tsaro da masu sharhi akan al'amuran da suka shafi ci gaban Najeriya da ma majalisar kasa wadda ta fito ta yi kira ga shugaba Buhari ya cire dukkan shugabannin tsaron nan da ake ganin cewa dabarunsa sun kare. Shugaban Buhari ya fito fili ya nuna karfafa wannan rukunin sojojin ma yake yi da kara musu kuɗaɗe domin gudanar da ayyuka da yake ganin cewa za su iya dacewa idan suka samu ƙarin kaimi Malam Nasu Yusuf Zaharuddin kwararre ne akan sharhi kan sha'anin tsaro da yaƙi da cin hancin rashawa. Ya yi min tsokaci dangane da wannan matsayin guda biyu da shugaba Muhammadu Buhari ya cimma inda yake cewa. To na farko dai akwai kuɗaɗen da aka ce za a ƙara wa su dakarun tsaro abu ne mai kyau a ƙara kuɗaɗe. Amma kafin a ƙara kuɗaɗen nan zai yi kyau shugaba buhari ya yi abubuwan nan da 'yan najeriya suke bukatar sa yi wato kudaden da aka bayar na da me aka yi da su mun san cikin shekara biyu da suka wuce sojoji sun nemi a basu biliyan 319 na naira aka su biliyan ɗari biyu 238 na naira to ya kamata abu ba sun wannan kudin a ga a cikin wannan lokacin an samu ragowar waɗannan ayyukan ta'addanci ne ko karuwa ko shakka babu karuwa aka samu me yasa aka samu karuwa duk da kudaden da aka bayar. Game da maganar cin hanci da rashawa fa? Eh to game da maganar cin hanci da rashawa ko shakka babu ya yi rawar gani abubuwan da ya faɗa. Illa iyaka mu ga an cika abubuwan da aka ce za a yi din na cewa na ɗaya dai a ci gaba da binciken su masu binciken a ci gaba da binciken hukumomin da aka ga sun riɓe da na da da na yanzu idan har za a yi su fi sabilillahi to ko shakka babu zai dawo da wannan yaki na cin hanci da rashawa kan turba wadda ya riga ya kauce. Malam Nasiru Zahardin kenan mai shari kan sha'anin tsaro a tattuna da ne da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi Dr. Ahmed Saleh shi ma mai shari kan sha'anin tsaro a Najeriya domin in je tsokacin da zai yi dangane da jawabin na shugaba Muhammadu Buhari. Tarihi ya nuna duk a Najeriya ba a taɓa samun shugaban da ya kashe kuɗi irin makudan kuɗi irin akan tsaro irin wannan na Muhammadu Buhari ba. Amma duk da haka wa harkar tsaron ta kici ta kici yawa har yanzu ana ana fafatuka ana fama da shi to kuma wannan tsarin da yake maganar cewa zai kara musu kuɗi saboda ga so a ci gaba da yaki din nan to muna ganin wannan abubuwan ba idea ba wanda take da kyau ba saboda ne dole ne duk kuɗin da za a kara idan wannan shugabanni wato sabin din ake cewa su shugabanni sojojin nan sabin chief din ba canza su ba to babu wata dabarar za a iya samu nasara ga tafiyar nan shi ne gaskiyar magana. Dr. Ahmad salih kenan wani mai sharhi kan sha'anin tsaro a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa da Amurka a Abuja, Najeriya. A da Umar Faruk Musa. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya da Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Ibrahim dauke da karin labaran duniya. Ko Aisha wasu fitattun 'yan majalisun tarayyar Amurka biyu tsaga china jiya jama'a bayan da ta bayar da umarnin kama 'yan rajin dimokuraɗiyya ke a ƙarƙashin sabuwar dokar tsaron ƙasa da aka kafa a hong kong gidan talabijin ɗin a ya ce hukumomin hong kong sun bayar da umarnin damƙe nathan law da hank louis da simon chang da ray toy da kuma samun harkani mutanen shida sun gudu daga hong kong ɗin inda ake farautar su saboda rasgin sa wadda ta fara aiki tun wata guda da ya gabata dan majalisar wakilai Eliot Engel tun harkokin wajen majalisar wakilan Amurka da kuma sanar wanda babban dan jam'iyyar damakar ne a kwamitin majalisar dattawan Amurka kan harkokin waje sun faɗi a cewa idan China na tsammanin wannan mataki da ta ɗauka na iya kasara 'yan yanci demokradiyya kare haƙoƙin ɗan adam da kuma tsarin doka da oda to ta yi kuskure. shugaban amurka donald trump jiya jama'a ya sake zargin zaben shugaban kasa da za a yi a watan nuwamba muddin aka kada ƙuri'a ta akwatin gidan waya za a karkatar za a yi maguda manema labarai kenan a fadar white house kafin ya kama hanyarsa ta zuwa tampa jihar cikakken bayani ba a iya buga takaddun sannan ya ce hakan na iya zama taɓar gazar zaɓe mafi girma a tarihi atom ya ce ya yi tok a Amurka, yiwuwa ya ɗau matasa da zumuntar ya ce mai yiwu ƙasa wajen hanta ya matuƙar su an sauke ta har sau miliyan 160 yaɗa don abubuwa da siyasa. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Musulmai a jamhuriyar Nijar kamar takwarorinsu a duk fadin duniya sun gudanar da sallar Idil Kabir wato babbar sallah inda dubun dubatan 'yan Nijar suka halarci sallar idin tare da yankan dabbobinsu na layya. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya aiko mana. A babban birnin Yamai na jamhuriyar Nijar shugaban kasar ne Alhaji Muhammadu Isuhu da Firaminista Birjira Fini da shugaban majalisar dokoki ta ƙasa da mambobin gwamnati da tsohon shugabannin ƙasar da 'yan majalisun dokoki na ƙasa da tsohon firaministoci da manyan askarawan ƙasar da jakadun ƙasashe musulmi da ke jamhuriyar ta Nijar da manya-manyan usoshin gwamnatin ƙasar suka halarci sallar Idil Laid Lakabir a babban masallacin babban garin Yamai inda dubun dubatar musulmi suka hallara kuma hakan ya wakana a ko'ina a faɗin kasar ta jamhuriyar Nijar. A garin birnin Kwanni an gudanar da sallar kamar haka. lokacin da aka kammala sallar mai martaba sarkin birnin kwanni alhaji muhammad salihu sardauna ya ɗauki magana inda yake cewa a hasa da hasada da bakin ciki allah ba a ɓoye mishi abin da a cikin rayuwa duk abin da an haka ya sani idan zuciyarka ba alheri cikinta wallahi allah bai zahin karɓar addu'a kar mu yi hasada kan mu gune abin da allah ya ba wani in ka gani ya bashi kai ma ka yi fata allah ya kai ka. baka ko kuma kai watan shi taimaka ma amma jama'a zancen keta da bakin ciki ya kamata mu bar shi ga masu fafatawa saboda mu kwanta lafiya Allah ya kare mu shi kare su ga baki ɗaya Allah ya ba su nasara kamar yadda mallan ya faɗi kuma waɗanda sun ka bijire Allah ya ba su ikon komowa cikin al'umma a zamna lafiya shi ma Alhaji Ibrahim Abbalele shugaban gundumar birnin Kwanni ya yi jawabi kamar haka da sunana da sunan president la republica alhaji su muhammadu da sunan birjira fini prime minister da sunan alkash minister na cikin gida muna muku barka da sallah allah ya maimaita mana zan ƙara jan hankali bisa wannan annoba da ta yi sauki muna so allah dai ya kauda mu ita gaba daya saboda har yanzu akwai saura kuma jama'a ka'idodin nan da aka tsaida na wanke hannu na tazara tsakankanin mutane da mutane na gaisuwa aka ce ya kamata mu tuna muku a ci gaba da yi kuna gani kasar maka wanda yake da tele ya gani yanda ake dawai kowa ya sa metar biyu tsakankanin shi da dan uwan shi a makka kenan ya kamata mutane kasu yi jahil jahilci su ce wannan abun babu shi ko kuma na nasaru ne ko na larabawa ne a na kowa ne Allah ya ce ka kare a kare ka kar ya zama to ka ce a bakkomi bakkomi wannan bakkomi akwai komaya zancen an tsaro lalle wannan namu a jinjina musu suna kokari dare da rana Allah dai ya kama kuma mu kama musu. Shi yaya musulmi suka gudanar da wannan sallar layyata bana ita ce tambayar da na yi wa musulmi da dama a garin birnin Kwanne. Sunana Sanusi, sallah ga da aka yi an gode ma Allah, tunda ta zo cikin wani lokaci ne na dukkanin dai jama'a mafi yawanci suna koka da rishi salloli na baya ba ɗaya suke da wannan sallah ba san ya danganci wannan harkar virus kin ga da yadda mu jama'a a duniya na karya tattalin arziki na duniya kuma da jama'a ma balle magidanci wanda yake fiyar da fami ne kaga dole abin zai ji a jikin shi in ka nura kaga sallah shekarun baya sallah karama da sallah ba duka mun yi ma iyalin mu kayan salla amma ga sallah kaga an dai samu ayi na karamar sallah amma babbar sallah kai shiru ne sunana Hassan Yakuba da ana ce mai ustaz. A sallah sai dai mu ce alhamdulillah. Sallah ya iska mutane da wahala. Wanga sallah abun da yasa mutane suna ganin nauyin shi koloron nan da ya ba mutane wahala. Sunana Hamza Musa. To wannan sallah cikin ta sallah ta tsakanin bana da bara akwai bambanci. Kowa ya da labarin a cikin COVID-19 abu ta girgiza mutane da yawa da harkar kasuwanci. Sallah dai kan wuce tabar wawa da baya. shi a wannan shekarar ta bana musulmi sun gudanar da wannan sallar tarlaye da alkabir cikin matsanancin hali na kare tattalin arziki saboda allobar mashako ta gama duniya ta coronavirus haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar haruna mamman kamar yadda aka gudanar da sallah a sassan duniya haka ya kasance a jihar Legas sai dai hukumomi ba su ba da izinin gudanar da sallar idi ba a masallatai ko filayen idi domin kiyaye dokokin cutar coronavirus lamarin da kuma bai yi wa wasu musulman jihar ta Legas daɗi ba. Ga dai ra'ayoyin da wasu suka shaida wa wakilinmu gida Jibril. Assalamu alaikum to gaskiya sallar bana lallai kan ba daɗi sai dai mai addu'a Allah ya raba mu da irin wannan gaba daya. Saboda yanda muka saba sallah ana warka jami ana komai amma kaga cewar sallah sai a tsorace ake yin ta mutane kana ji kana duba ko ina saboda kowa a tsorace yake. Hakanan ma kuma gaba daya ba ko ina ake ba sai an samu cikin lungu bai wuce mutum ɗari ba ko mutane abin da sallah za ka ga sama da mutane dubu amma ya zo gaba daya sallar ma a guje-guje bai wuce minti mintuna ba abin da ake jan lokaci ana ta bayanai na karuwa wanda kowa zai karu ka ji ka karu amma ba magana kawai da gudu ake yi a kauce saboda kowa cikin tsoro yake wanda shine abin da sallah ta zo mana muna addu'a Allah sa kar mu sake ganin irin wannan a rayuwar mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da farko dai muna mika godiya mu ga Allah subhanahu wataala da ya nuna mana rana mai tarin albarka wata rana babban sallah ranar idin layya to alhamdulillah wannan rana ka sai mu ce mun gode ma Allah da ya ba mu rai da lafiya muka wayi gari cikin koshin lafiya abu ɗaya ne da mu ji daɗin ta ba da ba a yi sallah kamar yadda aka saba ba a tare cikin jam'i kamar yadda kowane shekara ake taruwa a yi sallah a gode ma Allah a yi ma Allah kabbarori a yi kuma sauran hudu ba da sauransu shine kaɗai wanda za mu ce bata mana daɗi ba saboda ba a saba ganin haka ba kuma ba kuma ka haka ba saboda wannan canjin yanayi da aka samu na wannan lalurar cuta to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yi mana ya kore mana ita kada ya maimaita mana irin wannan shekara Allah maimaita mana mu ga shekaru da dama na sallah yadda muka saba taruwa idi mai sallah ka baki ɗaya dan gode ma Allah subhanahu wataala Allah kai maimaita mana wannan lalura da ta zo duniya Allah ya kauda mana ita cikin gaggawa Allah kare mu da lafiya azu da kowa cikin kwanciyar hankali da wadata wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wallahi sallan bana ba mu ji dadin sallan ba sallan koro ne ba mu ji dadin sa ba wata armashi yanzu kaman ba sallah bane yanzu ka duba kaman dai sallah wannan kaman sallah asuba ma ya fi wannan armashi wallahi koro ne ya bata mana lamari ba wani dadin sallah wallahi sallah idina mun a ake yanzu ko ana sallah sai da a zai alaba mutum goma sai sallah mutum ashirin sai sallah to wannan sallah da muka gara muna mutane dubbai suke sallah yanzu a ce wai mutum goma ishirin ya yi sallah ka san wannan sallah to an yi dai mu wanda muka zo daga arewa yancin rani irin wannan hidindimu na sallah in mutum ba shi da wani jigo gaskiya yana dan samun wata matsala ta bangaren wannan zamantakewa misali kamar yanka da aka yi da yawan wanda muka zo daga arewa ko yanka daya mutum ba zai ce ya samu nama ya ci ba ko tuwon sallah da ake kawa daga arewa mu mutane yan arewa ba mu ba ma samun wannan a gaskiya shine matsalan mu mazauna lagos wanda muke zuwa daga arewa baban ya amurka daga nigeria a gaida baban gida jibril ana sauraron wannan shirin ne daga nan birnin washington dc a jamhuriyar niger kuma za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita ta 200.5 zangon FM. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye shiryen mu To yanzu shirin mu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da kuwa cikin wani sabon mu na dawo lafiya. Baba ya kuma makeri ne daga Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Barkanmu da sallah, Allah maimaita muna ya karbi addu'o'i mu da ibadunmu. Shirin a dawo lafiya da ke nazari akan yadda za a rage yawan hatsarin ababen hawa a kasashenmu. mu. a yau zai ci gaba da tattaunawa ne da shugaban hukumar kiyaye hatsara ta ƙasa jihar jihar ogun ko kwamanda ahmad umar a makon da ya gabata bakon namu ya bayyana mana irin matakan da hukumarsa take ɗauka akan direbobi masu take dokokin hanya kamar yadda muka ta muku a makon da ya gabata A yau za mu tashi ne daga wannan tambaya wanda wakilin mu Hassan Umar Tambuwal ya masa kamar haka. Ko akwai wani haɗin gwiwa da hukumar road safety ke yi da sauran hukumomi masu aikin kiyayewa da kare haɗora kamar 'yan sanda civil defense da sauransu a jihar nan don kare rayukan jama'a. Eh kwarai da gaske shi dama aikin kiyaye hatsari ai kusan na kowa da kowa ne to balle nan a Ogun state su jami'an ah, security jami'an tsaro dukkan su haɗe yake wuri guda su muna muna da abin da ake ce ma sinaji muna taimakekeniya ga juna eh haɗin kai eh, eh muna da eh haɗa gwiwa eh muna da wannan kwarai da gaske nan yana da kyau kwarai da gaske su periodically wani lokaci idan za mu hita enforcement eh lokaci lokaci idan za mu hita irin wannan enforcement in really mukan hada da yan sanda mukan hada da sojoji da civil defense duk mukan hada wani lokaci mu ɗebe sojojin da yan sanda mu je tare wani lokaci mu ɗebe eh, sojoji da yan civil defense ko yan sanda da yan civil defense ko kuma mu je da yan sanda kawai ko da sojoji kawai ko mukan da ya dan jujjuya amma mukan da yi amfani da akwai wannan sanaji kwarai da gaske. To bayan haɗin gwiwar da kuke yi da jami'an tsaro wajen tabbatar da an kare haɗura. Shin ko akwai wata tattaunawa da hukumar kuke yi da sauran masu ruwa da tsaki kamar direbobi masu motoci kamfanonin inshora da ma sauran jama'a don nemo hanya ɗaya mafita ko kuma bai ɗaya don ganin cewa an rage yawan haɗura a wannan jiha ta Ogun da kuma Najeriya baki ɗaya? Eh haka ga kamar yadda na ce da su kamfanonin transport wato kamfanoni na sufuri da kuma su kungiyar direbobi ta kasa akwai su dama bayan babban kungiyar da ake cema NUTW e akwai wata da ake cema retain akwai wata da ake cema nopeng ga ne da dama mukan zauna da su lokaci lokaci mu tattauna akan abun da muke ganin yana yana shan kai ko kuma ya zama matsala yana kawo yawan faduwan hatsari yawan faruwan hatsari sosai mukan zauna da su lokaci lokaci domin mu tattauna a samu ita domin a ga cewa an rage faruwa waɗannan hatsorokan kwarai da gaske kuma suna bada haɗin kai suna bada haɗin kai kwarai da gaske sai dai kawai yanzu kaga matsalar da aka samu na harkar covid inda da ta zo eh, ya hana a arena ɗan yi gangami na mutane da yawa ah, kamar nan stadium especially an hana duk wani taro wanda yake zai zarce mutum ashirin saboda haka wannan ya ɗan kawo mana tsaiko kan irin wannan taron da ake don ƙungiyoyin sufurorin suna da yawa gaskiya da sauransu saboda haka za a fi ashirin din amma still mukan yi shi in batis a zo mutum ashirin ashirin a zauna a lokaci kaza in aka gama discussion da su su tafi wani group kuma su zo su ma a zauna saboda haka abu ne wanda yake eh, continuous ana ta yi hakan nan kuma ba gajiyawa za a yi ba insha Allah za a ci gaba da kuma sai an samu mafita a wasu lokuta akan kama wasu direbobi da ba su da lasin kuma suna tukin mota wani irin jan kunne ko hukunci ne wannan hukuma take yi wa direbobin da suka tuka mota ba su da lasin. To duk direban da yake tuka mota bai da lasin ya san da cewa yana yin ganganci saboda a hukumance idan ba ka da lasin kuma ko lasin ba kowane da lasin ba lasin na kwarai genuine original ne eh, na gasken to idan ba ka da shi kana tuka mota to ka sani fa kai kamar kawai ana ganin cewa mutum ne wanda dauki bindiga ya shiga cikin jama'a kawai yana harbi mai kawa kan mai kan uwa da wabi saboda haka hukuma idan ta kama ka za ta kama ka za a tsare ka za a yan motar nan a yi maka tara ta rashin ta rashin driver license cewa kana tuka mota ba driver license sannan kuma ba za a saki motar ka ba sai ka je ka samu wannan driver license sannan a saki ka sannan ina son yi amfani da wannan daman a wannan point ne a wannan lokacin domin faɗakar da mutane cewa ba ba karamin al'amari bane mutum ya tuki mota ba ba lasin a nan waɗansu makwabtan kasashe namu nan kusa da mu sosai bai ma iya mutum ya hau mota ko dan gidan waye bai da lasin idan suka kama mutum bilal allazi tara ce mai tsanani mai tsanani wanda yake a ɗan shekaru kusan uku hudu da suka wuce na san da cewa tara in aka canza tare su zuwa kuɗin najeriya ta kai dubu saba'in da shida sannan aka yi mutum gidan yari ya yi sati biyu ai mai aski kwarai mulu na gane ai amma nan sai ga cewa ko don suna ganin abubuwan da sauki ne shi yasa suke abin nan amma gaskiya duk wanda aka kama yanzu yana tuki bai da lasin tu gaskiya za a kama shi kuma a karɓe motar nan saboda ana ganin cewa lallai bai iya tuka mota bai cancanta ya tuka mota ba saboda karɓe motar nan sai ya je ya yi lasin an tabbatar ya iya mota ya je in bai lasin din dama ya je makarantar da ake koya mota ya koyi mota ya iya mota a tabbatar da ya iya mota a bashi certificate na cewa iya mota ya zo biya waye testin ne da sauransu ya bi duk wani ka'ida ta da ya kamata ya bi ta a bashi lasin sannan a bashi lasin sannan a suka mashi mota saboda ka ba karamin al'amari ba ne duk wanda bai da lasin da zai tabbatar da yana lasin don za mu fara aiki wurin canjan kwanakin nan akan duk mutane wanda ba su da lasin da kuma takardun mota da kuma number plate da kwarai national number plate saboda haka wanda ba su da wannan su tabbatar da sun je sun gyara su su inganta su sannan su hawaya. a nan ne kuma za mu datsa aya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi bakon namu ko kwamanda Ahmad Umar shugaban hukumar kiyaye hatsira ta kasa shiyar jihar ogun da ma wakilin hassan umar tambuwal da daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman hailu haili da daidaita mana sautin shirin baba ya makeri ne daga nan washington nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya a gaida baba yakubu makeri da wannan kuma muka kai ga labarai a takaice. yanzu masu dauke da cutar kun kai sama da miliyan goma sha bakwai da rabi bisa ga alƙalman johns hopkins da zama ta gaba a yawan masu dauke da cutar miliyan hudu da rabi sama da miliyan biyu da rabi sannan sai india mai kusan miliyan ɗaya da ɗigo bakwai mexico mai adadin mace-mace dubu arba'in da shida da ɗari shida da tamanin da takwas sanadiyar cutar ta maye gurbin birtaniya a matsayin ƙasa ta uku a jerin ƙasashe masu yawan waɗanda cutar ta hallaka a cewar johns hopkins waɗanda suka mutu sama da dubu ɗari da hamsin da uku ita ce ta ɗaya a yawan mace-mace mazil mai sama da dubu tasa'in da biyu a halin da ake ciki kuma ƙasar rasha ga gagarumin aikin rigakafin cutar ta covid-19 a watan satumba ko oktoba kai sun ruwaito wasu majiyoyi na cewa a wata cibiyar gwamnatin ƙasar aka ƙirƙiro rigakafin da dubu ɗaya ne suka fito zanga-zanga a birnin portland na amurka da safiyar yau kimanin kwanaki uku bayan da aka yi shelar shirin rage jami'an tsaron gwamnatin tarayyar amurka biyo bayan wata yarjejeniyar aka cimma wadda jami'ai a jihar oregon ke fatan za ta rage zaman ɗarɗar yayin da birnin ke kokarin kawo ƙarshen zanga-zanga mai cike da rudata da watanni ana yi zanga-zangar da aka yi da daren jiya juma'a ta yi kama da ta shekaran jiya alhamis farko cikin tsawon makonni aka kammala zanga-zanga ba tare da wata arangama tashin hankali ko a tsakar daren jiya babu wani jami'in tsaron gwamnatin tarayya inda aka kwashe makonni ana zanga-zanga ba a ga wani jami'in tsaro a kewayen wurin ba masu zanga-zanga sun a birnin kobar rocks na kasar rasha a yau dinnan asabar ƙarshe a jere da suke hakan saboda kuhula da suka yi da kama gwamnan yankin mai farin jini jami'an tsaron gwamnatin tarayya a farkon watan yuli saboda zarginsa da ake da aikata kisan kai a lokuta 2004 da kuma da 2005 gabanin zamansa gwamna birnin moscow inda zai zauna a kurkuku na tsawon watanni biyu mutane da dama a wannan mai nisa a rasha mai kuma iyaka da china sun yi imanin cewa zarge-zargen da ake wa moye gurbinsa da aka yi a makon jiya bita da kullun siyasa ne wasu fitattun 'yan majalisun tarayyar amurka biyu tsaga china jiya jama'a bayan da ta bayar da umarnin kama 'yan rajin dimokuraɗiyya ke a ƙarƙashin sabuwar dokar tsaron ƙasa da aka kafa a hong kong gidan talabijin ɗin a ya ce hukumomin hong kong sun bayar da umarnin damƙe na lo da hank lui da simon chang da ray toy da kuma samun kane Mutanen shida sun gudu daga hong kong ɗin inda ake farautar su saboda zargin sab wadda ta fara aiki tun wata guda da ya gabata. Duka-duka abin da shirin namu ya kunsa kenan a wannan lokaci sai kuma can misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da tari wato karfe takwas da rabi agogon Ghana ku sake jin mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voa voahausa.com ko kuma shafinmu na Facebook. yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin sai hailu hailu da ya hada mana shirin gaba daya da ma injiniyan mu na yau ni aisha mu'azu ke muku fatar alkhairi a ci gaba da shagulgulan sallah lafiya ma'assalam.